sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu zunubai guda bakwai kamar yadda al-Imam Bukhari da al-Imam Muslim suka fitar da hadisi riwayar sayyiduna Abu Hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku nisanci wasu zunubai guda bakwai masu halakarwa malamai suka ce da annabi sallama ya ce guda bakwai nan ba yana nufin su kenan bakwai ba a'a a wannan mahallin a wannan bagiran guda bakwai ne dalili ya bada a ambace su amma ba suna nufin su kenan ba sannan malamai suka ce abinda ake nufi da al-mubiqat wato masu halakarwa an kira su masu halakarwa domin sukan haifan ma da mai aikata ku musibu da bala'o'i a duniya sannan kuma ya je lahira ya shiga wuta a cikin su ma akwai wanda idan mutum ya mutu yana aikata su to ba shi ba aljanna har abada sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce waɗanne zunubai ne waɗannan guda bakwai annabi sama ya lissafa su ya ce na farko shirka ga Allah gama Allah subhanahu wata'ala da wani a ibada na biyu sihiri tsafi asiri duk sunayensa ne na uku ran da Allah subhanahu wata'ala ya haramta idan ba akan gaskiya ba na hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cin riba na biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cin dukiyar maraya na shida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yi ma mata ka katangagu waɗanda ba su san halin da ake ciki ba ma game da saban Allah a musu kage a ce sun yi lalata na bakwai guduwa a lokacin da ake yaƙi na musulunci shirka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ambatawa a matsayin ta daya me ake ce ma shirka shirka ita ce dauka haƙƙin Allah subhanahu wataala a ba ma wani duk abin da ya zama haƙƙin Allah ne shi kadai aka dauka aka ba ma wani to an yi masa shirka shi yasa malamai suka ce wannan na bayyana a cikin uluhiyyar Allah bautar Allah subhanahu wataala mutum yana bauta ma Allah kuma ya hada shi da wani abauta yin ruku'u ne yin sujada ne a'a addu'a ce a'a jin tsoro ne a'a fatan yin wani abu ne wanda Allah kadai ke yi ma wani duka idan ka dauka ka je ka ba ma wani to kai abin da ake ma shirka malamai suka ce shirkan nan ta kasu gida biyu akwai shirka babba akwai kuma shirka karama shirka babba ita ce wannan daukar haƙƙin Allah subhanahu wata'ala a je a ba ma wani ka ji cewa za ka iya roƙon wani ya biya maka buƙatar da babu wanda ya isa biya maka sai Allah ka roƙi arziki a wajen wani alhali babu mai azurtawa sai Allah shi kan wancan in an tambaye shi to sababi ne shi idan ko bai isa ya zama sababi ba to bai ta roƙe shi ba in aka roƙe shi to an ba shi matsayin Allah subhanahu wa ta'ala a yau abin takaici shirkan nan wasu suna neman su goge ta su ce musulmi kwata-kwata baya shirka so da aka ana ba musulmai lasisi lasisi ɗari bisa ɗari a ce ai musulmi ba zai taɓa zama mushriki ba tunda yana faɗin la ilaha illallah kullum da baki to ya je ya ci gaba da duk abin da ya ga dama musulmi ba zai taɓa zama mushriki ba wannan saba ma alqur'anin Allah ne saba ma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ne sannan kuma saba ma abinda magabata suka tafi akai kenan babu wanda ake magargadi kai ya shirka fiye da musulmi dama mushriki ya zaka kazo kana ce mushi ka ce masa kai ya shirka ai a cikin ta yake mutumin da ya wanka ya sa fararen kaya ya fesa firare to shine idan aka hango kwata za a ce masa ya hankali kai ya fada amma dama wanda yake cikin kwata to sai dai a ce masa fito daga cikin fata so daga so nasosan da suke bayani akan ka ai shirka musulmi ake magargadi ba wanda ya riga shi da shirka ba shi kan wannan cewa ake ya dena ba kai yayi ba so daga musulmi zai iya afkawa cikin shirka wannan lasisin da aka ba mutane cewa shirka ai ba ta musulmi ba zai shirka ba shi ya kai ma yau za ka ji kasusuwa da ake yaɗawa ko kuma abubuwa da ake yaɗawa na waƙe-waƙe ana ɗaukar wasu ana ce musu ma alloli ne su kafin in fito wani yake turo mini wani wata waƙa ne ta yadda hankali wadda bai halatta ma musulmi ƙila a ce ji ta ba sai dai don aima mutane bayani yana bayani cewa burhama shine Allah yana roƙon burhama ya yafe ma Allah Allah ya kasa mulki rika mulkin duniya burhama kai ne ubangiji ka yafe ma ubangijin da ka sa shi aiki ya kasa rika mulkin duniya waka ce ake yi da yan mata da kuma mai bada amshi wasu yan hakika wallahi wannan bala'in ba sai hana Allah ya mana ruwa wannan bala'in wasu ba su irinsa ba a cikin magabatanmu waɗanda Allah ya halakar da su amma a cikin waɗanda suke cewa su musulmai ne suke waɗannan waƙe-waƙen kuma ana jin su Ƙanƙari abin da za a iya shine kila a je a kai su kotu shikenan a ce an an an ɗaure su na shekara biyu nan a take su mutane suna yaɗa kafirci suna yaɗa zindiƙanci suna yaɗa kafirci da shirka a ban ƙasa kuma da sunan musulunci kuma duk lokacin da aka zo ana gayyatar musulmai za a ce su musulmai ne kuma in aka zo ana bayani ce ana kafirta musulmi mutumin da zai zo ya ce wai wani ne wai shine ma Allah Allah ma na gaskana mu subhanahu ta'ala wai ya ma wancan laifi wancan ya yafe masa wai ana neman afuwan afuwan wai ya yafe mishi ya yafe ma Allah wato irin bala'i wani irin bala'i ne wannan al'umma suke ciki to wannan shirka dole ne a jaddada ma mutane bayani kanta wajibi ne a rika mutane bayani akan shirkan nan mutane sun koma cikin ta tsindin da yawa ba mata ba ba maza ba ba 'yan kasuwa ba ba ma'aikatan gwamnati ba kaɗan ne wa mayu minu a aktsaruhum billahi illa hum wannan ayar yanzu take aiki a cikin mafi yawancin mutane ba sa imani da Allah sai sun haɗa Allah da wani a cikin bauta wannan ita ce shirka babbar shirka kenan akwai karamar shirka wadda ta shafi riya da makamantanta abu na biyu yan uwa da annabi sama ya ambata shine sihiri tsafi shi ma yau al'ummar mu ta koma tsindin take cikinsa. sa dan siyasa ana jin ba zai ci ba sai ya zama sai ya sai gwiwa da masu sihiri sarki ba zai tabbata ba sai ya hada da masu sihiri dan kasuwa ba zai tabbata ba a ji shi a duniya dukiyar shi ta abaka sai ya hada da masu sihiri a kama dan adam a yanka a kwakula cikinsa a kwakula al'aurarsa a kwakula idanuwarsa da sunan sihiri a cikin kasashen mu abinda ake aikatawa kenan yau ka ji yaro ya bata yau ka ji babba ya bata ina suke tafiya me ake zuwa a je a yi da su yau ka ji an ci an tsinci gawa a can gobe ka ji an ci an tsinci gawa a can sihiri masihirta ne suna nan a cikin al'umma abinda suke kenan sihiri ya yadu a cikin al'umma gashi nan ana aikatawa shi yasa tun can da malaman mu suka yi hukunci ittifaqi kusan shubhu ittifaq in bai zama ittifaqi ba akan cewa duk wanda aka kama shi ne tsafi ne matsafi ne tsiri yake yi yana ma mutane asiri sana'a ta kenan to a kashe shi ba ma sai an ba dama ya tuba ba kaɗan ne daga cikin malamai suka ce a ba dama ya tuba sannan idan aka kashe shi an kashe shi a matsayin zindiki in an ce zindiki ne bayyana musulunci a fili amma a zuciyar shi kafiri ne shi ba za a masa wanka ba ba za a masa sallah ba ba za a rufe shi a makabartan musulmai ba saboda ya mutu ba musulmi ba al-imam ahmad yace an ruwaito daga sahabbai da yawa wanda sun kai uku fiye da uku ma akan cewa sun ba da dama a kashe duk mutumin da ya zama matsafi ne a cikin al'umma sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsoratar da tsoratar da mu game da shirkan game da sihirin nan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa kafirci ne karantar da masu hirin kafirci ne ko ukan ta ba a yadda ka zo kana bayanin kai ba kana cewa ya kafi gida kaza ya kafi gida kaza ga yadda ake na ɗaya ga yadda ake na biyu malamai da sun tafi akan cewa ba a wannan bayani kullum zunubi na biyu kenan daga cikin zunubai masu halakarwa zunubi na uku shine kashe rai wanda Allah subhanahu wataala bai yadda a kashe shi ba malamai suka ce jina nan da ba a yadda a kashe su ba kala uku ne akwai jinin musulmi akwai jinin kafirin amana akwai kuma jinin kafirin da aka yi alkawarin cewa an dakatar da yaki da su ana yaki amma sai aka dakata mu'ahadi Wannan waɗannan gaba ɗaya jinanan su haramun ne a zidda su annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta a game da hukuncin kisan kai a kashe ran musulmi annabi sallallahu ya ce wallahi gara duniyar nan ta tashi da azubar da ran musulmi kwara daya yau musulmai nawa ake zubda jinanan su zaka iya kirgawa yau jinin dan adam ya zama kamar jinin kiyashi in kiyashi na da jini ko jinin kuda ko jinin tsoro haka aka koma duk inda ka ba abin da in ka buɗe rediyo ko ka buɗe talabijin ba abin da za ka gani sai jina nan musulmai ake zubarwa duk da waɗannan hadisai da ayoyi da suka zo suka tsoratar da mu a game da kisan kai zunubi na hudu yan uwa shine zunubi na cin riba riba ta kasu gida biyu akwai ribar da ake ce mata ribar jinkiri da kuma ribar canji ribar jinkiri ta bashi kenan mutum ne zai ba da bashi na dubu goma sai ya ce in an tashi biyansa za a biya shi dubu sha ɗaya sannan in aka tashi ranar ba da dubu sha ɗayan ba ta yi ba sai ya je ya ce ma wanda ya ci bashi ko dai ka biya yau yau ɗin nan ko kuma zan ƙara maka wani abu to daga in ya nemi ya ƙara masa kwanaki sai ce to na ƙara maka kwana biyu idan ka tashi biya za ka biya dubu goma sha biyu ko dubu goma sha uku haka zai ta ƙara masa wannan ita ce ake ce mata ribar bashi kenan irin ribar banki kenan ribar banki a yau kenan babu wata riba da tafi wannan a yau ita ce ribar banki ita ce ribar da ake da kasashe da ita a ba kasa bashi a dora mata ruwa sannan a ba ta lokacin da za ta biya wannan bashin sannan ba a yadda ta fara biyan bashin ba kuma ruwan na nan na ta karuwa an ba da bashi shekara ta dubu biyu misali da sha takwas sai a ce ba za a biya ba sai dubu biyu da hamsin amma kuma ana nan bashi ruwan na ɗoruwa yana ƙaruwa yana ƙaruwa yana ƙaruwa sannan akwai riba ta canji cin ya kawo dubu ɗaya sai ya ce gashi canza mini ba ni sababbi sai ya ce to shi kenan zan baka yan ɗari ɗari amma guda tara ko zan baka yan hamsin hamsin amma guda goma sha tara biyun nawa ne ai ba canji dan Allah ake yin Sai in zaka canza ma mutum ka canza masa dan Allah amma ba a cin riba da canji to duka wannan ibana cikin abin da ke kawo hushin Allah subhanahu wataala a ban kasa duk kasar da take cin riba ko aka mai da riba ta zama abinci a cikin ta to ba inda za ta shiga ba malaman tafsiri wasu daga cikin in suna fassara alladina ya'kuluna riba la yaquluna illa kama yaqulu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas waɗanda suke cin riba ba za su tashi a ranar gobe alkiyama ba sai face kamar yadda wanda shedan ya bige shi ko kuma mai ciwon farfadiya yake fagan fagan suka ce tun a duniya wannan zai faru ba sai an je lahira ba takhabbutin shine ya zama tattalin arzikin ƙasa ya zama ba zai tafi ko ina ba siyasa ta rikice zamantakewa ya rikice komai ya lalace saboda riba da ake ci zunubi na biyar yan uwa masu daraja cin dukiyar maraya annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta cin dukiyar maraya qur'ani ya haramta cin dukiyar maraya illa billati hiya ahsan billati hiya ahsan ita ce ka zama za ka kula da dukiyar ta kana juya ta a matsayin ka kai ma kasuwanci kake yi sai ka riba a raba riba a babi na mubaraba ta ce kai kuma ƙarfinka ne da lokacinka da dubararka ka bada sai ya zama in an samu ribar sai a raba kai ka ɗau wani yanki shi kuma ya ɗauki wani yanki alqur'ani ma cewa yi wa man kana ganiyan falyasta'fi idan mutum yana da wadata yana juya dukiyar maraya falyasta'fi to me zai kare da shi ya yafe ba sai ya ba da wani ba sai ya ɗauki wani abu a ciki ba amma wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda ku ya zama talaka ne shi yana juya dukiyar maraya to babu laifi ya rika ɗiban ribar yana ci amma uwan kudin haramun ne mutum ya ci qur'ani ya siffanta cin dukiyar maraya da cewa kamar mutum yana cin wuta ne balbal ga tanan yana cin ta a gabansa wannan shine zinubi na biyar zinubi na shida 'yan uwa masu daraja yin ƙazafi ga matan da suke gabu, ka gama mace ta zo wucewa mutum ne kirki ba tanta da wani lalataccen aiki ba kawai shi kenan kana kallon ta sai ka ce ai ga ta nan ma da hijabinta kila makaranta za ka tafi su tari mutanen da suka shedanu sukan yi irin waɗannan miyagun maganganun sun gama ta za ta tafi makaranta cewa ya san abin da take zuwa ta je ta yi ne ba wanda ya sani tun da ba wanda ya sani to kai ne za ka yi magana to ka yi mata ƙazafi hukuncin wannan shi ne sai an maka bulala tamanin aka kama ka in ba haka ba ku za a maka a lafiya ka faɗi wannan magana ka ga ta zo wucewa da hijabinta haka dan baka san ta ba baka komai kace ai duk ga sunan wa ya san abin da take zuwa ta je ta yi kasafi ta mata al-imam ibn abd al-barr cikin littafin sa bai halatta kamawa gawa ibn abd al-barr yana ba da labari a cikin littafin sa al-intiqa fi fadl thalathati al-a'immat al-fuqaha shi a zamanin al malik wata mata tana wankan gawa shikenan sai aka ce hannunta ya makale akan al'aurar gawar aka je dai aka rasa yadda za a yi aka yi ta yi aliban malu ya ce a a ɗauko su da ita da gawa a zo da su aka zo da ita da su ga baki da aliman malu ya ce wani Allah lokacin da kike wankan nan baki ce komai ba ki ce wallahi tallahi ina wanka na bigi al'aurata na cewa ya san abin da wannan al'aurar ta yi kafin ta mutu ya ce to ta mata kazafi shi yasa Allah ya mata hukunci tun a duniya hannun ya makale ku zo da bulala aka zo da bulala aka mata bulala 80 sai da aka mata bulala 80 sannan hannun ya ce haka Imam Abu Badi ya kawo a cikin littafin Salih Fiqa fi fadl salat ila immat al-fuqaha mutane nawa ne suke yin waɗannan miyagun maganganu suke sakin bakin su zunubi na bakwai daga cikin zunuban da Annabi sama ya faɗa shine guduwa a lokacin da ake yaƙi idan ya kasance kafare ba su ninninka musulmai ba idan sun ninninka musulmai daga biyu zuwa doriya to anan ya halatta musulmi ya gudu amma in ba haka ba to baya halatta musulmi ya gudu annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ana zaman lafiya wani yazo ya ce Allah ya kawo yaki kullun a rika neman zaman lafiya amma idan dalili ya hada na yaki tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba yakin gaskiya a ƙarƙashin shugabanci na shugaba na musulunci wanda aka san shi ba na yakin tarika noke ba to kada musulmi ya gudu Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda kuka imani idan kuka haɗu da ku da waɗanda ba musulmai ba kafirai to kar ku juya musu baya wannan ita ce ka'ida Ɗan uwa masu daraja zunubi a cikin al'umma ba karamin bala'i yake haifarwa ba al-imam al yana lissafawa a cikin littafin sa ad wa dawa ya lissafa cututtukan da zunubi yake kaiwa yake kawowa a cikin al'umma sun fi cututtuka tun a duniya zunubi ke kawo talauci ɗan uwa zunubi na kawo rashin zaman lafiya a cikin al'umma zunubi na kawo rashin shugabanci mai kyau zunubi na kawo shugabanni su lalace cikin abin da ya cancanta su yi zunubi na kawo halaka a cikin al'umma ɗan uwa zunubi na kawo a kima mutane ruwan sama zunubi na kawo a yi ruwan ya ambaliya zunubin na kawo zunubi na kawo a yi ruwan amma ka rasa ina amfanin gona ya tafi zunubi na kawo tsadar al'amuran rayuwa komai ya ƙi daidai kai zunubin bala'o'in da yake kawo ba su da iyaka mu tuba yan uwa mu yawaita istighfari mu tuba tuban gaskiya ga Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon tuba gare shi kuma ya amshi tuban mu Allah madaukakin sarki ya gafarta mana zunuban mu ya sakace mana zukatan mu ya yi albarka a cikin rayuwar mu ya kawo mana da damuwa ya kawo mana jin daɗi Allah subhanahu wataala ya shiryatar da mu Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa barik lana fi ma ataita wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadaita qumu ila salatikum yaghfir yaghfir Allah lana wa lakum